أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باهك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya sake tara mu a wannan sati a kuma majalisi na biyar ko in ce darasi na biyar na wannan littafi na riyadu salihin in ba manta ba muna cikin babul ikhlasi wa ihbarin niyya mun karanta hadisai guda biyar a cikin wannan babi yau za mu tashi kan hadisi na hadisai hudu kai za mu tashi kan hadisi na biyar wanda shine hadisin ma'an ibn yazid malam ya ce abi yazida يزيد مع yazida يزيد بن الأخنف رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها ناجا وسنا ما قالك ما سنا أوكي مو هنكل ناجي أنا صوتي هك أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معنى رواه البخاري wani abi yazid a ruwaito wannan hadisin daga abu yazid shi ne ma'an bin yazid shi mai ruwayar hadisin sunansa abu yazid alkunyarsa kenan amma ainihin sunansa ma'an bin yazid daga gurinsa aka ruwaice hadisin yazid shi kuma ɗan akhnas waɗannan mutanen guda uku yazidu ma'an akhnas ga baki ɗayansu sahabbai ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi sa domin a fito da matsayinsu da falalarsu sai malam ya ce wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna shi ma'an ɗin shi ne ɗanko babansa shi ne yazid kakansa kuma akhna to shi sa ce huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna ga baki ɗayan su sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa da shi sahabi shine wanda ya ido bi da manzon Allah kuma yana musulmi shi ake cewa da shi sahabi ba a cewa da kai sahabi da yanzu kai ba sahabi ba kamar da za a ce wani ya ga manzon Allah ya ba da gaskiya da shi sai wani dalili ya sa ya yarda sannan ya dawo musulunci ba za a ce da shi ba sahabi ba ne kamar yadda ko da yaro ne aka zo da shi inda ya hankalta aka zo da shi gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma akan ba shi sunan suhuba akan ce sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne ike cewa kana abi yazid shi ma'an shi ne ike wannan magana watan wannan ma'an ɗin. yana ɗaya daga cikin mutanen da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya kusanta su da shi kun san sayyidina Umar yakan tattaro mutane masu kima masu amfani wanda za su taimaka wa addinin musulunci sai ya jawo su fasa da shi in dai ya san kana da wani amfani ba zai baka kai nesa da shi ba shi sa lokacin sa ya tattare duk mafi yawancin sahabbai ba su fita ba kowa ina son ya fita ya tafi wani garin ko dai dan ya karantar ko ya wa'azantar sai ya ba za ku bani aiki kowa ya gudu ba so da aka ku zauna ba a samu damar fita daga madina ba sai lokacin da sayyidina umar ya shahada lokacin sayyidina usman kun ga sayyidina umar yana da tsanani sai sayyidina usman ya zo shi kuma yana da fasauci wannan shi ne za ku fahimci fikihun rayuwa ba za ka taɓa haɗa mutane guda uku ko guda biyu ko hudu ko biyar ba ku ce duk gabaki ɗayansu kuna so su zamanto masu sassauci gaba ɗaya ko masu tsanani gabaki ɗaya dole a samu wannan yana da ɗan tsanani wannan kuma yana da sassauci lokacin sayyidina usman duk wanda ya ce mara yana so ya tafi sai ce to babu komai ka tafi an ce wannan ina ɗaya daga cikin damar da fitinannu makiya addini suka yi amfani da ita saboda manya-manyan sahabban da ake ganin ake jin tsoron su wanda kuma idan wata rigima ce za ta tashi su za su iya shiga a yi da su mafi yawancin su sun bar madina duk waɗannan sai suka shigo suka yi kulle-kullen da za su yi har suka kashe sai na usman shi ma'an yana ɗaya daga cikin sahabban da aka je mafi yawancin yaƙe-yaƙe na musulunci da su domin lokacin da aka kai musulunci aka buɗe siriya ta koma ƙarƙashin daular musulunci da shi aka yi wannan yaƙi sannan daga siriya ikan fito izo kufa idawo iraki kenan wani lokacin ya je masar a ƙarshe dai ya yi zamansa a ƙasar siriya sham kenan sannan yaƙin da aka yi tsakanin saidina aliyu radiyallahu anhu da sayyidina mu'awiya yana cikin wanda aka yi wannan yaƙin da shi amma yana ɓangaren sayyidina mu'awiya kuma an kashe shi a shekara ta hamsin da hudu na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani yaƙi da aka yi kuma ya ruwaita hadisi ɗai har guda biyar daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san a cikin sahabbai akwai muksirun akwai kuma mukillun wanda sun yawaita ruwaya da ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma ruwaya su ba ta da wannan me yasa ne na'am ɗan yazid shi ne ike cewa kana abi yazid babana yazidu a kharaja da na ya tasaddaku biha ya ware wasu kuɗi na zinare zai yi sadaka da su in ka ware kuɗin da za ka yi sadaka da su za ka basu a gurinka ne ko za ka kai inda za a yi sadakar ko kai ka yi da kanka za ka kai inda za ka bayar a bayar sadaka ko kuma ka bayar da kanka ita kawo za a ha inda rajulun fil masjid sai kai masallaci ya saka kudin a hannun wani mutum a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan kudin sadaka ce nake so na yi idan kaga wanda ya cancanta a bashi sadaka ka bashi kawai sai ya fita daga masallaci ya tafiyarsa faji ito shi ko ma'an ce sai na shigo masallaci ina shigowa masallaci da aka gano ni sai aka gana dace a bani wannan sadaka ita fa ha aka mika min ni kuma na karbi fa a kai tuhu biha na dawo gida nace baba ka ji abin da ya faru na je masallaci wani bawan Allah ya kawo kuɗi sadaka sai aka bani sai ce wallahi ma iyaka aratu ita to wallahi ba kai nace a baba ni na kai kuɗin ba kai na nufa ba kawo sai ce a ah, haifu a yaƙi na ne an riga an bani baba sai ka yaƙuri ka ban min sai ce a ah, ita fa tuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita sai na kai ƙararsa ya ja na ja sai na kai gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda in manzon Allah ina nan da ɗa da uba da mata da mijinta da wa da ƙani kowaye in ya samu wata matsala to can ake guduwa sai marar rabo ne wani abu zai faru ya ce ba zai guje wurin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ita fa khasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na je na kai kararsa ya ja na ja ni kuma na kai wa manzan Allah faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce laka ma nawaita ya yazi wannan niyyar da kai ka ya tabbata kai yazidu walaka ma akalta ya ma'an kai kuma ka je ka ci abin da ka karba ya zama halal malak a gare ka to wannan hadisin an kawo shi a cikin babul ikhlas wa ihbarin niyya menene sa da wancan babin munasabar wannan hadisin da wancan babun cewar Allah maɗaukakin sarki yana yin la'akari yana izna da niyyar mutum a ƙarƙashin wannan hadisin ne malamai suke kawo wata matsala ihiya aka ce kai ne ka ware kuɗi na zakka ka ware su wannan kuɗin zakka ne ka ware daga naira ɗaya har zuwa miliyan ɗari misali ko daga dinare ɗaya zuwa dinare miliyan sai ka ɗauko zakkan nan ka tafi kana neman talakan da za ka bawa sai ka ba mutumin da ininka ka sau ɗari a kuɗi bayan ya tafi sai aka zo ga maka aka ce alaji wani ka bawa zakata yi aka ce zakata yi domin kai ka fitar da haƙƙin Allah wannan da ka bashi zato kake ya tantanta shi inda za ka fitar da zakarka ita ma wannan matsala ce ta fitowa a ƙarƙashin wannan suka ce in ka fitar da zakar kuɗinka ka ware ta kace in Allah kai mu gobe zan raba sai yan fashi suka duro suka kwashe ta iya zakar suka kwashe domin ita ka da ita gida za ka sake wata ba za ka sake ba ta fita domin baƙin bayarwa kai ba kuma kai ka jawo suka zo suka ɗauke suka dawo maka da ita ba sau da haka a nan gurin niyyar mutum ita ce za ka yi masa amfani annabi ya ba da labarin abin da ya faru wani ya ware kuɗi ya bayar da daddare ice zai yi sadaka da wannan kudin zai bawa wanda ya cancanta kawai da ya zo cikin dare yana bawa sai bawa karuwa sai labari duk ya bazu ita karo ce ta bayani jiya wallahi wani ya ban min sadaka wani ya ban kyauta aka yi ta surutu ana jiya kuma kaji masu kuɗi sun koma yi wa karuwai sadaka sai ƙara rufewa a zuciya suke Allah sai mu zan sake ya sake fitar da kuɗi da daddare sai ba tsarawo dan fashi bai sani ba shi ma aka yi ta surutu sai ce wallahi sai na ƙara ya ƙara ware kuɗin ya fito sai ya gamu da wani alhajin da ya fi shi bai sani ya ba shi ya karɓa aka ce wannan duk abin da iga baki ɗaya ya ba wa karo ya ba farawo ya ba mai kuɗi ladansa ya tabbata cif cif aka ce saboda watakila wannan barawon da ibawa damar rashi ne sa shi fata kuɗin da aka bashi sun ishe shi ya je ijari ya daina sata ita kuma waccan karuwar ta fara karuwanci ne saboda fatara da talauci wannan kuɗin da aka bata sai ta kame kanta wancan kuma mai kuɗin baya alheri baya zakka baya sadaka aka zo aka bashi sai ikoyi saboda haka lada ga baki ɗaya ya tabbata don haka ne malamai suka ce munasabar wannan babun da kuma wannan hadisin shine al'amalu bin niyyat wa annal insana yuktabu lahu ajra ma nawa shi ko mutum ana rubuta masa ladin niyarsa. in ta alheri ce ko saɓanin ta alheri duka dai za ka samu niyarka kamar yadda wata matsalar ta fito a ƙarƙashin wannan hadisin suke cewa ya halatta uba ya yi wa ɗansa sadaka ya halatta kuma ɗa'i wa ubansa sadaka ina jin kun fahimci abin asali in ɗanka yana da buƙatar tallabi saboda karancin shekarunsa ko kuma gazawarsa ta lafiya wannan wajibi ne uba ya ɗauki ɗawainiyarsa in ya yi wannan abin na wajibi kuma ya ware wasu kuɗi ya bayar da ce in sadaka na baka ta yi kamar yadda idan ɗa ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa na kulawa da babansa idan yana da gajiya wadda sai an kula da shi sannan ya masa abin da ike na biyayya to in ya ware wasu kuɗi zai yi sadaka in ya kawo babansa shi ma ce sadakar ta yi zakka ce ɗa ba zai ba uba ba uba ba zai ba ɗansa ba domin ita wata irin wata aba ce wacce aka ce ta haramta ga asali da farki da reshe da asali dukkaninsu ba sa cin zakka ne ɗa da kuma uba sannan duk wanda ma zama wajibi ka ciyar da shi ba za ka ba shi zaka ba kamar matarka in ka fitar da zaka ba za ka ba ta ba in ka bata sun koma gurin yan uwansu kuɗin domin kai aka ce ka ɗauki ɗaune ta don me za ka ba ta zaka? amma ita idan ka aure hajiya kai ne mijin hajiyan baka da komai in ta fitar da zakarta sai ta kirawo ka sai ta baka ka samu ta ƙauya kenan <laughs> ka ƙara ƙarfi وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خوله Yar lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ta bi makkata muttafaqun alaihi an abi ishaq sa'ad ibn abi waqqas wannan sa'ad ibn abi waqqas sunan babansa maliku abu waqqas din alkunyar babansa ce sunansa sa'ad ibn malik ana masa laƙabi da farisul islam da kuma fatihul iraki da hausan ana son a fassara maka faris sunansa bardi shi sa za ka ji an cewa ne ya yi wa doki hawan bardi kamar yadda ya zo a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji wata aka ji wata ƙara a madina kowa ifirgita aka rasa kowa hankalinsa ya ruɗe ana ta guje-guje bayan tsawon lokaci sai aka gano zan Allah a dokin Abu Talha ba linzani ba ragama ba siddi ba mashin fiɗi da zararren takobi yana cewa ku kwantar da hankalinku ba komai to irin wannan hawan da za ka hau ba siddi ba ragama ba mashin fiɗi ba komai kasan ba kowa ne yake ba sai ƙwararre. akan doki ka kama gashin doki ka fita a guje wanda doki in an su shi yana gudu baya gani na kan nasa shine idansa amma wanda suka san harkar doki idan ya taune karfan linzamin wani lokacin yakan taune karfan linzamin kana son ka ja yake tsayawa in za a tsaye da shi sai ta yaya sai ku tambayi mahaya ku je ake hancinsu ake toshewa sai daina shan iska sai ya tsaya to shi ana cewa da sa'ad din nan farisul ana cewa da shi fatihul iraki domin bangaren dukkan ɓangaren majusa wannan daga iraki zuwa iran gabaki ɗayanta shine ne rushe ta lokacin da khalid ibn al-walid yana jagora sai na Umar ya sauke Khalid ibn al-Walid ya nada shi so da haka shine ibuɗe ƙasar Farisa kuma shi ya kai musulunci nan sannan wahalar da isha da jarumtakar da inuna shi sa ake cewa da shi farisul arab ko ake cewa da shi fatihul iraki yana da matsayi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina ɗaya daga cikin mutanen da sayyidina Umar ya ce, ga mutane nan guda hudu lokacin da aka soke shi da wannan wukan mai baki biyu ya tabbatar ba zai tashi ba yace waɗannan guda biyun da na saka duk wanda kuka zaɓa a cikinsu ya zama khalifa ya cancanta to shi Sa'ad ibn Abi Waqqas yana ɗaya daga cikin waɗannan mutanen kuma daga cikin darajar da Allah yi masa shine mai gadin manzon Allah duk inda aka yi wata tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zauna zai huta sa'ad ibn abi waqqas shine yake zuwa yana cikkewayawa kiga ko wani mutum zai Shi shine mai gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah ya masa wata addu'a yace Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'awatahu ya Allah duk abin da inuna ya same shi an ce inda za ka yi kuskure ka yi haka da ɗan yatsanka in yi haka da kwari da baka ya harba ɗan yatsa sau da addu'an manzan Allah bai taɓa harbi bai samu ba tun da manzan Allah yi masa wannan addu'a ya ce kuma Allah duk abin da ike ka bashi ko iro ka yi masa wani ita ce addu'a guda biyu kuma tun da ake a duniya ba taɓa jin manzan Allah ya ce fidaka abi wa ummi ba sai gashi kamar ya ce na ba da babata na ba da babana su ne fansa ka yi kaza shi kadai aka tafa jin manzon Allah ya gaya wannan a lokacin da aka zo yakin Uhud manzon Allah i bude gurin da ake tara kibau ya tsinka shi ya watsar da su a ƙasa yace irmi ya sa'ad fidaka a biyo ummi har su da babata da baba na fansar ka ne wannan yana daga cikin falalar da Allah yi masa sannan wani abu da kasan da annabi ya masa wannan addu'ar yace in ya roƙa Allah amsa masa bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da wani abu sai mai kusa da Allah kana addu'a sai ai masa idan kuma aka bata masa rai da yayi haka sai mutane su taru a danne hannunsa a rufe bakin su saboda kowa tsoro yake ji in dai i sai ta fada zamani yayi nisa wasu mutane wanda ba su ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam basu san martabar sahabbai ba wata rana ina da wata gona kawai sai wata ta zo ta ce ya ci min iyaka an ce ko zugo ta aka yi domin ta tozarta shi yace ni zan ci iyaka bayan na ji abinda da manzon Allah yace duk wanda ya ci iyaka za a nan nado masa tun daga nan har zuwa ƙasa ta bakwai ai masa rawani da ita ranar alkiyama ni zan yi wannan ce sam ya ci sai yace to in kin yi wannan ne domin ki ci mutunci na ko ki tozarta ni Allah ya makantar da ke kuma ya kashe ki a gonarki kuma hakan aka yi ta makance ta zo tana lalube a cikin gona ta faɗa rijiya ta mutu kuma akwai wani mutum shi ma da yi masa ƙarya wanda shi ma ba sahabi ne. bai ga manzon Allah ba bai zamani da shi ba da yake bai san kimar ba kawai sai ije yi masa wata magana wata bai ji daɗin ba yace ni ne zan yi wannan abin da ka faɗa yace Allah ka tsawaita rayuwarsa kuma ka fitine shi ya jima a duniya bai mutu ba in yana tafiya ga tsufa in ya gama tafiya mata takulkulu an aka yi masa magana sai ce sai ce da'a wata sa'ad addu'a sa'ad ce ta kama ni to aka ce wannan duk mutumin da yake son mu yanzu da ba mu da wanda zaka je gurin sa ce da Allah ba ni maganin karba addu'a ko akwai gun da zaka je to abinda manzo Allah ya bayar ite ka ta halal in dai ka kiyaye ka ta halal to duk abin da ka roƙi Allah sai ya amsa in ko baka ci halal ba to kana nan kila kala a amsa ba a amsa ba wannan kuma sai abin da sai abin da hali yayi to wannan shine watan Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu shi Sa'ad ibn Abi Waqqas yana ɗaya daga cikin sahabban da aka ce watan Suma. sun yi tsawon rai amma ba kamar wasu ba amma dai Allah maɗaukacin sarki ya sanya albarka a cikin rayuwarsu kuma an ce sa'ad ibn abi ƙasa ya ruwaita hadisi guda ya ruwaita hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har guda 270 kuma Allah ya yi masa rasuwa a shekara ta 55 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga maka zuwa madina to shi sa ibn abi waqqas kamar yadda na gaya mana yana da daraja yana da falala mai yawa daga cikin falalar da Allah yi masa yana ɗaya daga cikin mutane guda goma wanda annabi ya ce da wane da wane duk yan aljanna ne to ina cikin su shine ahadil asharatul mashhud lahum bil janna shi da yake cewa ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatul wada'i lokacin da aka je hajjatul wada'i wanda daga wannan aikin hajjin manzon Allah bai shekara ba ta zago ba Allah ya karɓi rayuwarsa a wannan tafiyar da aka yi sai sa'ad ya kama rashin lafiya dan maka ne amma yayi hijira ya koma madina daga madina aka dawo aikin haji sai kama rashin lafiya da ya kama rashin lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ije duba shi shine ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatul wada'i manzon Allah ya zo duba ni a shekarar da aka yi hajjin bankwana min waje ishtadda saboda wata tsananin rashin lafiya abinda ake tare shi shi shine ciwo ko kuma mara rashin lafiya faƙultu da manzon Allah ya zo duba ni sai na ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah kun ga nan manzon Allah ne da kansa ya zo duba shi ga matsayin manzon Allah amma duk da haka ya ga ga wani sahabinsa ba shi da lafiya bari ya je ya duba shi ya zo ya duba shi sai sa a da shi inni kad balagha bi min alwaje imatara ya rasulullah rashin lafiya ya kai mutuka kuma kaga halin da nake ciki wa ana zumalin kuma ina da kuɗi wala yarithuni illa ibnatul li ba ni da magaji sai ya ɗaya ya ta ƙwaya ɗaya ce tak ya zan yi ba ni da magaji in ban da ya mace kun ga ya mace ba in babanta ya mutu ko no mallaka no za ka karɓa rabi ragowar rabin kuma ko ita fi gurin yan uwansa in yana da magada ko kuma ita fi baitul mali ya in ita kaɗai ce tana cin nisifi to da haka sai iga to yanzu in ta ci nisfi raguwar kuma da ya za a yi da shi ya rasulallah ya zan yi a fa'ata saddaku bi sulusai mali na yi sadaka da kaso biyu bisa ukun dukiyar tawa na raba ta gida uku na bada kaso biyu in ya so sai na bar ɗaya ita kuma sai ta gaje shi falala sai manzo Allah ya ce ba za ka yi ba sai ya hana shi قال قلت sai na ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa shatru ya rasulullah to na iya bada rabi na raba dukiyar gida biyu daidai wa daida na bada rabi fa qala la sai manzon Allah yace a'a qultu sai na ce fa thuluthu ya rasulullah to na iya bada kaso ɗaya bisa uku in ya so na biyu? qala sai manzon Allah yace as-thuluthu was-thuluthu kaseer kaso ɗaya bisa uku kaso ɗaya bisa uku shi ma yana da yawa au kabirun ko kuma yana da girma sai maza Allah ce innaka an tazara warasataka aghniya hakika kai ka bar 'ya'yanka wanda za su gaje ka a matsayin mawadata khairun ya fiye maka alheri min an hu ma'alatan ya takaffafu nan na fiye da ka basu suna talakawa suna cewa ba ni suna roƙo ya takaffaf shine yana miƙa tafin hannunsa ai a talabu bilkaf. shine takaffu kai haka kace a bani wa innaka lan tunfiqa nafaqatan kuma babu wani abu da zaka bayar ka ciyar tabtaghi biha wajh Allah wanda kake neman yardar Allah da wannan abin da ka bayar illa ujirta alaiha face Allah ya baka lada akan wannan abin hatta ma taj'alu fi timra'atika har abin da zaka sanya a bakin matarka abin da ake nufi abin da zaka ciyar da matarka ma kun ga ai wajibi ne ka ciyar da matarka to in kai abinci ko kai yau tefa ne ta yi girki ta ci ladan sadaka ne kuma wannan haka ‘ya'ya duk abin da uba ya ba ‘ya'yansa ladan sadaka ake rubuta ba in kai musu riga sadaka in kai musu hula sadaka takalmi sadaka abinci sadaka zuwa asibiti sadaka shi sa malamai suke cewa ashe bai kamata wani uba idin ga damuwa da cewar ‘ya'yansa sun takura masa ba 'ya'yan nan wallahi sun takura na kasa tara kuɗi na kasa saka duk abin da na samu a gurin su yake karewa ko gurin wa zai kare fa qultu ya rasulullah sai na ce ya ma'aikin Allah ukhallafu ba'da ashabi watan wani abu ya fahimta a nan annabi ya ce da shi to ai duk abin da za ka bayar nan gaba ma Allah zai baka lada a kansa sai ife da cewar ba ma mutuwar zai bake ba shi sa sai ce ukhallafu ba da asabi yanzu kowa ya tafi kowa ya mutu daga cikin mutanen da na saba da su abokai na nima kuma in zauna zama zan yi kenan kaga shi ba duniya ce a gaban sa yana ganin annabi ya bar duniya ko manyan sabai sun bar duniya to me zai yi shi kuma ai ya kamata ya je ya tadda su qala sai manzo Allah yake innaka lan tukhallafa to ai barin na da za a yi ba za a kyale kan ba ma ta amala amalan ka aikata wani aiki tabtaghi bihi wajen Allah da zaka nemi da Allah da wannan aikin illa zatta bihi darajatan warisa face ka ka ƙara samun daraja da ɗaukaka wala allaka an tukhallaka sai maza Allah me yiwa ma fa kai ba mutuwar yi ba Za ka yi jinkiri hatta yan tafi bika a ƙawamun wasu su amfana da kai wa yudarra bika akharuna wasu cutu da kai su wane ne za su amfana da kai aka ce musulmin da watan mutanen da za su amfana da kai wanda ka kira su zuwa ga addini suka shigo musulunci sun amfana ta hanyar ka wa yudarra bika akharun wasu masu cutu ta hanyar ka kai musu musulunci sun ki karba ka yaƙe su ka kashe su kuma sun cutu ta hanyar ka aka ce almuslimun yantafi'una bihi wal kuffar yatadarraruna bihi za su cutu ta hanyar sa sai manzo Allah ke Allahumma ambili ashabi hijratahum ya Allah ina roƙonka ka zartawa da na hijirar da suka yi kun san in kai hijira daga garin kafirci ka koma garin musulunci ba a san ka dawo sai dai kai gaba amma ka ka dawo baya in kuma ka dawo ko da garin ya zama garin musulunci aka ce ka ci baya ma'ana ladan hijirarka ya ƙare kenan iya abin da ka samu can ya kare tun da ka dawo gida kuma ko kuma mutum ya yi hijirar saboda ya gudu saboda ana cutar da shi a addininsa sai kuma ije inda i hijirar sai ya ƙara su ya fiye da inda ici kaga nan aka ce hijira ba ta zarce ba ba ta kuma ɗore ba to sai annabi yau sahabbansa addu'a yace Allahumma amdili ashabi hijratahum wannan gabar ana kafa dalili da ita a wajen falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam domin in dai kai imani da manzon Allah ka san in yace Allah yi kaza Allah yayi abu to sai ce Allahumma amdi li ashabi hijratahum babu wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ladan hijrarsa ya tsinci addu'ar da manzon Allah ya musu ta kama su wala taruddahum ala aqabihim kada ka mayar da su bayan bayan su wannan kalmar ita ma malamai suka ce ta fito da matsayin sahabban manzan Allah kuma ta nuna cewar babu wani sahabin manzan Allah da ya taɓa yin ridda wanda suka ce sahabbai ga baki ɗayan soyayya sun yi ridda banda guda hudu sun yi kuskure domin manzan Allah ya yi addu'a wannan la hum ala aqabihim kada su koma kafirci bayan musulunci sai ce lakinnal ba'isa sa'adabna khawla mai ruwaya da yake cewa sai dai abin tausayi ba sa'ad ibn abi waqqas bane wani ne da ake cewa da shi sa'ad ibn khawla yarfi lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tausaya masa amma ta bi makkata yayi lura ya mutu a makka wannan ba ina nuna cewar ladan hijirarsa ya karye ba a'a ya taho ne saboda wani dalili rashin lafiya ta kama shi shi ba a masa zammanin mutuwa bai ma yi rashin lafiyar ba amma ya zo ya mutu a maka wancan kuma ga shi ya yi rashin lafiyar ya kuma tashi wannan yake nuna mana tsananin cuta ba shi ne mutuwa ba za ka iya yin tsananin cuta sannan kuma Allah itashe tashe ka ba tare da ka mutu ba to wannan hadisin malamai sun fitar da matsala wajen guda goma sha shida a cikinsa kuma kowace matsala zaman kanta take daga ciki yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ziyarar marasa lafiya kuma duk lokacin da mutum ya ziyarci marar lafiya zai samu lada sannan kuma zai samu amfani kunga duk mutumin da ije ya ziyarci marar lafiya kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya je idawo kamar yana tafiya ne ina yawo a cikin bishiyoyin gidan aljanna wani abin da ake nunawa in ka kyautata niyyarka ka je ka ziyarci marar lafiya ta wannan hanyar Allah zai shigar da kai aljanna sannan na biyu in ka ziyarci marar lafiya zaka gane ni'imar da Allah yi maka da kana ta yawo a gari baka fahimci ni'imar da Allah ya yi maka ba ta lafiya in ka je ka da wani yana tawayyo Allah sai ka gane kai dan baka da kuɗi alhamdulillah tunda ka je ka tarar da wani shi ya rasa lafiyar ga ma kuɗin yana da su amma babu lafiyar inda za a ce ba da kuɗin a bashi lafiyar sai ya bayar daga cikin abin da malamai suka fitar a cikin wannan hadisin cewar duk abin da za ka yi ka shawarci ma'abota ilimi duk abin da za ka yi a rayuwarka ka duba suwa ne ne masana a wannan bangaren sai ka shawarce su kun ga sa'ad duk da kasance wasu sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ike son yayi amfani da dukiyarsa sai shawarci manzan Allah wani zai iya cewa ai kuɗi na ne sai na gaya maka zan yi ko sai na nemi shawarar wani sai ce a'a ya rasulullah ina son na bada kuɗi na mai ka gani sai manzo Allah ya bashi shawara sannan abin da za a fahimta a cikin wannan hadisin duk lokacin da wani mutum ya nemi shawarar ka to kaka kalli idansa ka gaya masa abin da ka san shi ne gaskiya tsakani da Allah ko ikarba ko kada ikarba ko yadda ko kar yadda in dai gaskiyar ka gaya masa wata ran zai dawo ice gaskiya aka gaya masa sannan daga cikin abin da aka faɗa aka samu a cikin wannan hadisin duk mutumin da ya tambaye ka wani abu to ka ji tsoron Allah ka gaya masa gaskiya kada ka gaya masa abin da zai cutar da shi daga cikin abin da aka fitar a cikin wannan hadisin halaccin yin amfani da naki ko kada a yi in mutum ya zo maka da wani abu wanda ka san ba daidai ba ne ice a yi kaza ya halatta ka ce da shi a ba za a yi ba ko a yi kaza ka ce da shi karka yi domin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afa saddako bi sulusai mali sai ce da shi la bai tsaya ma ya wani bata lokaci da ice kakka fara to ya halatta in an zo maka da wani abu in ka ga ka gamsu da shi ba kuma ka san akan daidai kake ka ce ba za ka yi abu ka ba sannan akwai matsala ta tsiyu da aka fitar a cikin wannan hadisin bai halatta mutumin da ya kwanta rashin lafiya ba rashin lafiyar da ake jin tsoron mutuwa zai yi a cikinta ya sadaka da kuɗinsa duka aka ce da zarar ka kwanta rashin lafiya rashin lafiyar da kuma mafi yawancin wanda ya kai wannan yanayin ba zai tashi ba aka ce dukiyar da ka mallaka ta'allaka biha haqqul warasa haƙƙin magada ya rataye da wannan dukiyar ba kai kaɗai ne kake da haƙƙi akan wannan dukiyar ba Kusa ko wani mutum in ya zontu ba shi da lafiya kuma yayansa ba su masa biyayya sai ce wallahi ma ba za su gaje ni ba aka ce ko kuɗin ya ware sai a je a gina masallaci ba za a gina ba ko kuɗin ya ware yake a a gina makaranta ba za a gina makarantar da kuɗin ba domin ba shi da lafiya kuma ana tsammanin mutuwa gani kamar mutumin da Allah ya ba shi dukiya suna ta artabu da wata daga cikin matansa bai sake ta ba sai da ya tabbatar ya faɗi rashin lafiya ko ba lebe ne ya tashi sai ce na sake ki shika uku aka ce bata saku ba wataƙila ba ya san ta shiga domin sai a ce koma ta saku ba sai ka bari sai ka warke in ka warke sai ka sake ta amma yanzu ba ka da lafiya domin kai mata asara sai ka ce ka sake ta aka ce ba ta saku ba to shi ma haka idan mutum ya kwanta rashin lafiya an hana shi ya tasarrufi a cikin dukiyarsa tasarrufin da yake so sai da in rashin lafiya ce dan zanzabi, dan ciwon kai wannan an san ana iya kamawa a warke amma rashin lafiyar da ake zaton mutum ba zai tashi a cikin ta ba in yace zai bada wani abu na dukiyarsa wanda suke da haƙi a cikin wannan dukiyar sai an shawarce su in sun yadda sai a bayar in ba su yadda ba ba za a bayar ba idan ma za a bayar sun aka ce a ba da abin da bai fice kaso ɗaya bisa ukun dukiyar ba kamar yadda in mutum ya yi wasiya ya ce in ya mutu a ba da abu kaza da abu kaza na dukiyarsa to in ya mutu za a zo a ga abin da ya bayar yawan abin idan abin ya kai biyu bisa ukun dukiyarsa to ba za a bayar ba sai a ba da ɗaya bisa dukiyarsa ɗaya bisa ukun dukiyar kawai sai dai idan magada sun ce tun da babanmu ya yi wasiya mun yadda ko da abin ya kai kaso biyu bisa ukun dukiyar mu a iya bayarwa babu komai sannan daga cikin abin da malamai suka fitar a cikin wannan hadisin suka ce idan mutum ba shi da kuɗi mai yawa kuma gashi yana da magada to ko wasiya ba ce yayi ba irin wasiya in na mutu a bada kaza a cikin kuɗi na ai sadaka ai kaza an ce kuɗin kaɗan ne kuma ina da magada ko mabukata ne aka ce a kyale su saboda annabi sallallahu alaihi ya ce da sa'ad innaka antazara warasataka aghniya khairun min an tazarahum alatan yatakaffafuna an daga cikin anan ne ma malamai suke cewa ya halatta mutum ya nemi kuɗi don 'ya'yansa ba laifi ba ne ka tara wa 'ya'yanka dukiya abin ka tara musu halal in ka tara musu haram in ka mutu to sun tsinci da ne a kala abin da suka gada sun gaji halak malak kai ne za ka je kai wa Allah bayanin abin da ka tara amma su dukiyar da suka gada sun gaji halal ba su da matsala shi sa ka ce ka nema musu abin da ike halal wannan yana nuna mana yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke jin tsoron abin da suka yi na alheri a ce ya rushe kaga sa'ad baya son ya mutu a maka saboda gudun kada ladan hijirarsa ya ya takaita wannan hadisin yana nuna mana mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi la'allaka an tukhalla me yiwa ba ma mutuwar zaka yi ba aka ce wannan mu'jiza ce Allah madaukakin sarki ya sanar da annabinsa cewa wannan nan fa ba mutuwa zai ba kuma daga cikin matsalar da aka fitar a cikin wannan in ka je duba mara lafiya ka ga ina ta yi, kaka dinga oh ka ga fa wanda ya irin rashin lafiya nan mutuwa ne aka ce ba a yin haka aka ce duk abin da za ka yi mara lafiya in ka je ka kare in ka ga ina ta tunanin to ni ban sani ba ko zan tashi ko ban kace a ba mutuwa za ka yi ba haba ai wannan ba wani abu ne nan da nan ake tashi ko mutuwar zai yi kaka ce ma mutuwar zai yi sai an ga alamar mutuwa zai shi ma ba cewa za a yi mutu ba ba cewa za a yi ai shi kenan yi alwala shi kenan kwanan ka ya kare ba a dai yi masa abin da za a yi masa nan alakana masa kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma wannan a cikin iki a tarihin musulunci wanda an samu a wasu daulolin musulunci yadda ba ma a yi muku asibiti ba a zuba magani a ɗauko likitoci aka ce har wasu mutane ake ɗauka a sa musu albashi aikinsu zagawa rashin asibitoci suna ƙarfafa marasa lafiya gwiwa in suka zo sai ɗaya izo ficewa sai su haɗu da ɗayan sai ce A ah, kaga marar lafiyar nan fa ya kusa warkewa wallahi wallahi ba zai da wuya ma ya ƙara kwana uku a asibitin nan zai warke kuma ka san wane wanda ya kwanta a can kusa da can ɗin can ai shi da izo ma bai jima kamar wannan ba kaga shi yanzu jikinsa ai yayi kwari kawai aikin su kenan dan a dinga ana ba su albashi domin su karfafa marasa lafiya akwai mutumin da in ce da shi wane kana shan wahala sai ya ƙara kurkusewa tunda akwai wani abu da suke cewa da shi psychological menene defeat haka wanda kawai nafsiyan ne abin zai taba ka lafiyar ka kalau ba wani lokacin mutum sai in mai da kansa marar lafiya an ce wani ya je asibiti an ba shi magani wajen kwanan sa nawa da tijo a kwantar da shi sai wani likita ya zo ya kara gwaggwada shi haka ya dudduba sai yake cewa baba har yanzu baka dai warke ba sai ce to yaron na ya za ya warke a kawo mutum asibiti yau kwana na talatin ba kaɗe min allura ba sai ce ayya ashe ba su maka allura ba ce ba su min allura ba sai ce an za ka warke mutum da ba a maka allura kai sa aka kawo allurai kawai aka samu aka zuzzur kuɗa masa ane masa allura sai ya yi miƙa ya miƙe alhamdulillah ya warke ka ga lafiyar sa kalau so da haka ana son mutum ba shi da lafiya a ƙarfafa masa gwiwa ba a yi masa abin da zai ƙara su kurkucewa ba wannan hadisin yana nuna mana cewa ɗan adam in yi aiki na lada Allah ina ba shi ladan sannan kuma ya ɗaga darajarsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin wannan hadisin sannan wannan yana nuna mana duk lokacin da za ka yi wata kyauta ko za ka yi wani aiki na kirki ana son ka sabunta niyyarka ka kyautata niyarka domin ka samu ladanka cikakke kuma domin ka kori ɗan. an ce shi usman dan fodiyo kun san irin gidajen da akwai tsakar gida sannan an fito za a tarar da tsoro na ɗaya a zo na biyu sannan in an zo na biyun ma akwai shamaki daga shamaki sannan sai a zo sauran kudan da haka ake kuma da wannan ƙa'ida ce ta shi usman dan fodiyo ya duk wanda ya tura wani gari yace ya tura shi a matsayin gwamna ko a matsayin hakimi yace in ka je ka kwashi katon gida katon gida ka kai kankanin gida yace sannan ku yi noma ku kiwo wannan shine policy din da ya dora mutanen a kai, shi sa za ku duk sarakunan Hausa sarakunan Fulani za ku manya-manyan gidaje suke da shi aka ce me yasa kace su yi katon gida yace da su da yaransu da mabiyansu duk gidan ya ishe su unguwanni ne a ciki ko an musu tawaye sai su kulla kofa in sun yi shiri sai su fito kuma su kori wanda suka yi masa tawaye ita in kuna noma kuna kiyo ba za ku yi yunwa ba ko ba za ku rasa kuɗin batarwa ba ita ba za ku bukaci zuwa gurin mutane ba har su kaskanta ku to an can ya tashi fitowa daga gidansa in ya zo wannan shamakin sai ya ɗaga hannunsa ya ce Allah wannan abin da muke in dan kai muke Allah ka taimake mu in ba dan kai muke ba Allah ka canja mana niyyar sannan zai shi sa ake son duk lokacin da mutum zai wani aikin kirki ya ƙara sabunta niyyarsa domin ya samu ladansa cikakke a gurin Allah mai girma da ɗaukaka. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم wani abi huraira wannan hadisin an ruwaito shi daga abu huraira shi abu huraira abin mamaki an yi saɓani a kan sunansa malamai sai da suka kawo ƙauli wajen goma sha bakwai abu huraira dai shi ne ala da an ce abu huraira ta san shi ake nufi amma dai abin da wasu suka furin jayarwa sun ce sunansa abdurrahman ibn sahar wasu kuma suka rinjayar da abdusham bin amir amma dai wannan abdurrahman ibn sakar din shi wasu suka fi rinjayarwa wasu kuma sun rinjayar da wancan din to shi abu huraira yana ɗaya daga cikin 'yan ƙabilar daus ana cewa da shi abdurrahman ibn sakar ad-dausi lokacin da ya yi hijira ita ho madina ya tarar manzan Allah ya tafi haibar aka ce sai ikona shi ba ya tafi haibar ya je tar manzan Allah a can suka dawo tare da manzan Allah a shekara ta bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga inda ike ma maraya ne da kansa ike cewa na sha'ak yatiman wa hajartu miskinan ita na rayu maraya ita kuma na yi hijira ba ni da ko sifin kwabo bayan ma ya zo madina ɗin domin kada i zauna haka ita kuntu a jiran ita aikin barance nake yi yana yi wata mata da ake cewa da ita bura bintu gazwan ita ike wa barance ita abinda nake musu ba abinda suke bani banda abinci ba ta bani kuɗin batarwa kawai abin da suke bani abinci in suka bani abinci wannan abincin ya ishe ni ita ne musu hidima na ɗaura musu sirri na kwance musu sirri na ɗora musu kaya idan sun kama hanyar tafiya na jara akalan raƙuminsu ike haka nake musu ike amma Allah maɗaukacin sarki cikin ikonsa wannan matar da nake barance sai da na aure ta yace fa zawwajani Allahu azza wa jalla sai ce falhamdulillahi allazi ja'ala ad-din Waje wa ja'ala abahu rayrata imaman yace godiya ta tabbata ga Allah da isa addinin musulunci shine yake sa mutum ya tsaya da kafarsa sannan kuma imayar da Abu Huraira marayan nan miskinan nan ya zama shugaba domin yayi gwamna har gwamna lokacin da ya zo madina ba shi da kowa a masallaci ya tare yana cikin mutanen da ake tare su halin suffa wanda wata rana manzon Allah ya ce wane ne zai shimfida mayafinsa in na gama magana irin gume sai Abu Hurairah kawai ya baza mayafinsa yace da in aka faɗi magana cewa nake yi amma yace tunda manzon Allah yi wannan na shimfide i gama bayanin sa da na rungume mayafina duk abin da ya faɗa na rike shi sa na fi kowa yawan hadisai har wata rana sabai suka ce kai abu huraira kullum ka ce mana annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza ice wallahi ba dan Allah ya ce innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'd ma bayyana lin nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna bazan ƙara gaya muku komai ba ice ku da kuke tafiya gonan ku tafi kasuwa ni ko banda ko sisin kwabo banda komai kullum ina tare da manzon Allah Ice kawai ni fa abin da ke raba ni da manzon Allah in naji yunwa wani lokacin tashi in je shine makiya habbai suke cewa wai kwadayayye ne saboda yana cewa ina jin yunwa yake cewa akwai lokacin da na zo na na tari sayyidina Abubakar yunwa nake ji bayan da yadda zan yi ce da Allah zaka tuna min wani hadisi yace in ya tuna min hadisin tunani yake zai gane ina jin yunwa sai ya ce mu je gida ya bani abinci na tambaye shi ya tuna mun ya tuna mun yayin tafiyar sa yace sai na ƙara kaza sai na Umar nace tuna mun wani hadisi muka tafi har kofar gidansa me yake mun tambaya ina gaya mun sannan yace to salamu alaikum ki shige gida sai yace na dawo na rasa abin da yake mun daɗi sai muka gaba da manzo Allah sai manzo Allah yace ya abahir me ko yace Abu Hurairah yace zo mu sai bi suka je gida annabi ya shige gida ya tsaya kofar gida sannan da ƙarshe aka ce shigo da ya shigo sai manzo Allah ya ce da iyalinsa shi ma annabi bai san ba shi da komai yana da tsammanin ba za a rasa wani abu sai zai ce wannan ƙwaryar menene a ciki sai mata suka ce ai nono ne aka kawo mana kyauta sai ce a kawo shi da aka sai ce abu hurera tafi masallaci ka kirawo ahlus suffa sai ce na ce ina ne an gayyato mutane ya za a yi sai ce amma ba ni da yadda zan yi sai na amsa umarnin manzon Allah ita sai na tafi na je na gayyato su ga baki daya da muka zo sai manzon Allah yace dinga mika musu ita sai in ba wannan ya sha isha isha sai ya tuka cikin sa ya ce ya koshi ina ta kallo zai ragu ko zai kare in mika wannan duk suka kare bayan sun kare ga baki ɗayan su sun fita sai manzon Allah yace yanzu ni da kai muka rage sai ce haka ne ya rasulallah sai ce to zauna yace to na zauna yace na sha na sha annabi yana cewa da ni ishrab isha isha yace ishrab yace sai da nace wallazi ba saka bil haqq ma ajid lahu makana na rantsa da Allah da ya aiko ka da gaskiya ban san inda zan saka wannan abun ba wannan kun ga shi ma yana daga cikin mu'ujizoji na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wata rana abu da yake cewa wannan abin da yasa nake kawo mana wannan domin mu san sahabban manzon Allah kuma ka gane lalacewa ce da rashin albarka ka rasa mutanen da zaka zaga ko zaka ci mutunci sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine yake cewa na rantsa da Allah babu wani mummuni da zai ji labari na ko iji an kirawo sunana ya ji baya kaunata in dai mummuni ne kai ba za ka ji kana kaunata ba ita saboda me na gaya muku wannan maganar ita wata ita babata bayan na musulunta mun taho da ita ita idan na je ne mata wa'azi na ce ki shiga addinin musulunci sai ta zazzage ni ta kore ni ita wa'azin da ne mata na ƙarshe sai ta gaya manzon Allah bakar magana ita na fashe da kuka na gona samu manzon Allah na ce ya rasulullah ka ji abin da nake babata amma yau ne mata ta gaya maka bakar magana sai ce dan Allah ka yi addu'a Allah ya shirye ta sai annabi ya ce Allah ka shirye babar abu huraira ita sai na taho gida a gudan gaya mata sai annabi ya miki addu'a sai Allah ya shirye ki ita ina zuwa kofar gida sai san da sakata na buga kofa ta ce dakata sai da na dakata sai na ji alamar ruwa ana wanka sai ta fito ta sa zani ta sa mayafi ta rufe kanta ta ce ashadu an Allah ilaha illallah wanda anna rasulullah kafin ma ya zo an amsa addu'a hatta musulunta shi da ice na rugo da gudu na zo gurin manzon Allah na ce ya rasulullah addu'a ta fada ita sannan ina neman wata addu'a kai addu'a duk wani mummuni a duniyar na yaji ina so na ina son babata sai manzon Allah ya ce Allahumma habib ila abidika habib ila abidika wato habib abidaka ila ibadillahi ya daga hannunsa ya ce ya ubangiji ka so yadda waɗannan bayan naka zuwa bayan Allah sai ce sai sa duk wani mummuni an ce abu huraira sai ya je yana kansa duk wani mummuni in an faɗi babu abu huraira zai je yana kaunarta to kun ga wannan zai nuna mana wanda ike tsanar abu huraira har ike gaya masa bakan magana to ina da matsala a cikin imanin ko duba kuma fatara da talauci da abu huraira ya gama da shi amma da i haƙuri abinda Allah ya mai da shi ya mai da shi wanda ya ruwaita hadisai masu da daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma i tsawon ran da har sayyidina Umar ya naka shi gwamna aka tura shi wani gari ya je a matsayin gwamna da ije albashinsa aka tattare aka bashi na shekara daya saboda haka domin ya yan shirye-shirye sai ya kira wani dan kasuwa amintacce sai a je a juya kuɗin nan da aka juya kuɗi nan da nan sai kuɗi suka yi yawa shi na sai na umar ya ji labari ya ce a ah, shi ne ya samu kuɗi haka a kirawo shi ita yi ka samu kuɗi ita albashi na ne na shekara ɗaya kai ka bani na sa aka juya mun cewa wallahi ban yadda ba da da ba gwamna bane kai ina ka juya kuɗin har aka samu wannan kuɗin sai an raba ka ɗau rabi a zuba bai talma rabi haka aka yi aka dare sa gida biyu aka zuba bai sumani ya ce to na daina aikin ne kuma sai ka koma yake ba zan koma ba so wannan yana nuna mana idan Allah ya baka dama in dai ba ta haram ba ce babu laifi mu ne ake tunanin wai idan wani mutum an gan shi yana masallaci kullum yana ta istighfari yana kiran sallah yana limanci ko ina zaune yana lizumta sahun gaba wata sai Allah ya buɗa masa a ce ya lalace to in kai kana masallaci dole ka zauna cikin fatara da talauci Allah ba zai buɗa maka ba wai faɗi wannan ragowar mutanen da suke can waje wanda ba so masallacin ba su kaunarsa Allah yake musu abin da yi musu so da aka da samu da rashi duk baya nuna kaunar Allah ko rashin kaunar Allah abinda ake so kawai mutum ya zo mutumin kirki a kansa ya bi Allah duk da wannan abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wa Abu Huraira aka ce Abu Huraira saboda tsoronsa da Allah an ce kullum ta Allah ina cewa subhanallahi walhamdulillah ko subhanallahi wa bihamdihi yakan faɗi haka sau dubu goma sha biyu aka ce saboda me kake yin wannan ice ina yi ne adadin zunubi na ina ga zunubin irin dai wannan dai irin namu zunubin da za a ce ice ina yi ne adadin ko da zunubi ne mata tasbihi ko Allah zai yafe mu shi ne izo rasuwa i fashe da kuka aka zo aka ce to wani irin kuka za ka yi kai da kake sahabin manzon Allah da ice wallahi ni ba wai tsoro nake da mutu ba yace kawai tsawon tafiyar nake dubawa da kuma karancin So saboda in ka mutu yaushe ka san za a busa ƙauka tashi shekara nawa za a Allah kaɗai bawa kanta sani zama da za a yi a cikin ƙasa shine babban tashin hankalin da aka ita wannan shine abin da nake nufi abin da idame ni da safar wa latin zafi? nisan tafiya da ƙarancin guziri wannan shine ike ɗaga min hankali ko da yaushe Abu Hurairah ya ruwaito hadisai guda dubu biyar. da ɗari uku da saba'in da hudu daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne malam yake cewa an abi hurairata radiyallahu an abi hurairata abdurrahman bin sakhr radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah la yanzuru ila ajsamikum Allah baya duban jikinku wala ila suwarikum ko kuma surarku watan ba iya shigarka ake kallo ba ba kaurin jikinka ake kallo ba ba rashin kaurin jikinka ake kallo ba ba can halittarka ake kallo ba ba kuma wani abu da ka tara ko ka mallaka ko kake da shi ake kallo ba walakin yanzur ila qulubikum Allah ina duban zukatanku ne wa a'malikum da kuma ayyukanku to kun ga wannan shi ma hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna mana innamal a'malu binniyat din niyyarka ita ce abin da ake la'akari da ita ko malamai sun ce wannan ya yi daidai da faɗin Allah ta'ala da yake cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum a atqakum tunda an ce inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah ina kallon ayyukan mutane yana kuma kallon zukatan mutane shi sa aka ce Allah maɗaukakin sarki wannan ko a babin tauhidi malamai suke kawo shi Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da wata dangantaka da wani ba shi da nasaba da wani shi sa mushrikai suka ce da annabi ga ya mana nasabar Allah nan naka shi dan waye waye fe shi sai Allah ya ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga an gama kenan shine wani malamin suna ijo ne yana bayanin Allah ina baya nan baya can baya can baya nan baya kaza ita kaga fa duk wannan wahal da kansa ita kul wallahu kawai zai ce ta ishe shi duk wani bayani da zaka yi game da Allah ko game da siffofin ubangiji ko na tauhidi da ka fita daga cikin hadisi ka fita daga cikin alkur'ani ka fada rigima sai kai ta wahala amma dai ka fito kawai shikenan in kana magana ne akan sufofin ubangiji da kore masa duk wani abu wanda ba nasa ba in ka ce laisa ka mislihi shay'un da ka ce wa huwa sami'ul alim ka tabbatar masa da siffofinsa maɗaukaka kuma ka tabbatar masa da sunayensa kyawawa ka gama komai wa huwa sami'ul basir saboda haka don haka a nan gurin abin da ake son a nuna mana kada mutum ya yi alfahari da kuɗi ko iya ado ko can jiki ko ƴaƴa ko yawan kadarori ko yawan abubuwan hawa ko kuma ka saka wani abu ka dinga jin cewa kafin mutane irin mutum ya sa rigar kawai kawai din nan in ya fito cikin mutane ya dinga zazzare ido ina abin nan to wannan in kai wannan shi ma akalla sai wannan kayan maimakon su zama ni'ima gare ka sai su zama ni'ima so ake duk abin da Allah ibaka ka yi amfani da wannan abin ka gode wa Allah sai ka gode wa Allah ya baka abin da zaka dinka wannan kayan kuma ka dinka sannan ya baka lafiyar da zaka sa sai ka je ka bauta wa Allah kuma ka gode wa Allah sai ka samu abin da ya kamata ka samu na lada ina ga mu tsaya a nan ko wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam baraka ala sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Thank you.